wanda ya daidai da tara ga watan may 1999 muna karatun littafin Ahkamul Idaini fi Sunnatul Mutahhara na Ash-Sheikh muhaddis Al-Allamatu Salafi Ali Hassan Ali abdulhamid Al-Asari Allah madaukakin sarki ya ƙara kiyaye shi muna karkashin matsalolin da malamin yake bayani dangane da hukunce-hukuncen layya to a jiya idan jama'a ba su manta ba mun taɓo wasu matsaloli daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da aƙida wannan kuwa sakamakon wasu misalai ne da muka zo bugawa saboda hadisin da wani tabi'i ya tambayi wani sahabi cewa yaya layya take a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to muka kawo wannan ainihin hadisi sai muka ce duk haka wannan shine tsarin da malaman farko suke bi daga cikin sahabbai da tabi'ai duk sa'an da za su tambaya sai su ce yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kaza a zamanin manzon Allah yaya ake kaza saboda manzan Allah shi kadai ne Allah ya yarda a yi koyi da shi kamar yadda yake cewa laqad kana lakum uswatun hasanatun fi rasulillahi laqad kana lakum eh, fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda yake fatan ya sadu da Allah kyakkyawar saduwa yake fatan ya je lahira lafiya kalau babu rikici babu tangarda to yabi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Aisha ma haka a ainihin Abu Salama ta dan Abdurrahman kamar yadda muka kawo jiya ya je tambaye ta yaya manzo Allah yake yin sallar dare to shine anan sai muka ce Aisha da ta tashi sai ta bayyana annabi yana raka'a hudu ya sallama raka'a hudu ya sallama raka'a uku ya sallama raka'a goma sha uku kenan sha sha daya shine sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taba karawa akan raka'a goma sha ɗaya ba ko a watan azumi ko ba a watan azumi ba a nan sai na ce kaga jawabul hakimi kenan malamin aka yi mai tambaya ya ba da amsar tambayar in ya ga da buƙatar ƙarin bayani ya ƙara in ya ga babu buƙata kada ya ƙara na ce wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama so da dama yakan yi haka to sai na kawo hadisin aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi wanda ya zo cikin bukhari da muslim da sauran littafai na hadisi manzo Allah ya haɗu da wasu jama'a suka ainihin ce su ma za su tafi aikin hajji sai wata mace ta nuna wani yaro ta ce wannan yaro in yi hajji hajjin ta yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce eh hajjin ta yi ke kuma kina da lada naki na musamman ma'ana yaron hajjin shi ta yi za a ba shi ladan hajji amma a matsayin hajji ta mustahabbi in ya balaga sai ya sake hajjin farilla in ya samu hali Sa'annan ke kuma da kika biya mishi hajjin nan za a rubuta miki lada daga cikin taskar Allah ba wai daga cikin ladan shi ba za a rubuta miki lada na musamman to a nan sai na ce wannan hadisi na daga cikin hadisan da malamai na salaf suka tafi akan cewa yaro duk ibadar da ya yi Allah maɗaukakin sarki zai rubuta mishi ladan wannan ibada matuƙar ibadar ta tabbata a tsarance da aka tsara ta sallah ce yaro ya je tsarki ya alwala ya zo ya yi ta tsaf amma bai balaga ba za a rubuta mishi ladan wannan sallah amma a matsayin nafila a matsayin mustahabbi haka yi sadaka haka duk waɗannan harkoki idan ya yi su in ya balaga sai a ɗauko wannan aiki na alkhairi tunda a lokacin yana yaro an rufe takardun rubuta mishi aiki suna rufe ba a buɗe ba to yanzu ya balaga sai a ɗauko wancan aiki na alkhairi da ya sai a tabbatar mishi ainihin a cikin ainihin wato fayil ɗin shi littafin rubutun shi na ayyukan alkhairi na ce to haka abin yake dangane da kafiri ma fa'ihiyar magana kafiri in yi aikin alkhairi kafiri ne kirista ko ba yahude ko ba maguje ko mushriki ko ba majuse wanda dai duk sunan musulunci bai tabbata akan shi ba matukar yi aikin alkhairi yana matsayin kafirin shi ko mushrikin shi sai a rubuta mishi ladan wannan aiki in aka rubuta mishi in ya musulunta sai a kawo wannan sai a tabbatar mishi in bai musulunta ba sai ainihin a bar wannan aiki sai an je kiyama sa'an nan sai waɗannan ayoyi guda biyu sai su haɗu su yi aiki a kan shi shine la in ashrakta la yahbatanna amaluka matukar kai shirka to tabbas za a ɓata aikin ka to rana ɓata aiki kenan ranar alkiyama ba a nan duniya ba yaya za a ɓata aikin sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min qamalin sai a tattaro waɗannan ayyukan da kafiran suka yi kamar kafirin yana haɗiye yawo yana kwaɗayin za a biya shi lada a saka shi arrahama a saka shi aljanna Allah yake faja Allahu haba'an mansura sai a sheƙe wannan aiki nashi sai bi iska shi kuma sai ainihin a umarci mala'iku khuduhu fagulluhu thumma aljahima salluhu ku kama shi ku daure ku jefa wuta wannan ya fi ba da takaici da ɓacin rai fiye da a ce a nan duniya ne za a ɓata aikin wannan shine mazhabin da yawa daga cikin malamai na salaf malamai da suka gabata na farko to a ƙarƙashin wannan maganar akwai hadisi kuma sahihi wanda ke ƙara ɗaurewa wannan mas'alar ya goyi bayan ta ɗari bisa ɗari wannan hadisi kwa ya zo a cikin sahihu muslim wani ba ma guje sai zo musulunta a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce ya rasulallahi sa'ad da nake maguzanci nakan yi sadaka nakan kyautata wa iyaye nakan yi zadar da zumunci in yi alheri wa dangi da sauran kyautata maƙwabta. yanzu waɗancan ayyuka da nawa da ne a lokacin maguzanci ina da ladan kuwa sai manzo Allah ya ce aslamta alama aslafta min khairin duk ayyukan alkhairin ka da kai a da kana maguzanci to ka musulunta akan an tabbatar maka da su wannan hadisi sahihi yana cikin sahihu muslim babu shakka dangane da ingancin shi saboda haka kaga ya tabbatar da cewa ayyukan da wannan ba maguje yayi a da yana maguzanci da a ce an rushe su to yaushe kuma za a ce ya musulunta a kansu ashe suna nan a ajiye da ya musulunta sai aka tabbatar mishi da su ajiye in baka manta ba sai na yi karin bayani da cewa je kaka karanta littafin al-muhalla ta al-imam ibn hazm al-zahiri da littafin silsilar ahadith sahiha to mas'ala guda ɗaya da za ta reshe akan haka idan musulmi ya tafi aikin hajji hajjin shi ta farilla daga baya sai ya dawo ya ridda sai kuma ya dawo ya sake tuba kyakkyawan tuba ya kyautata musuluncin shi ina matsayin waccan hajji da ya shin ta rushe yadda yanzu lalle in ya samu hali ya sake maimaita wata a matsayin farilla ko kuwa bata rushe ba fihi lil a'immatul fuqaha qawlani malaman fiqh suna da zantuka biyu akan wannan mas'alar kamar yadda suke da eh, zantuka biyu akan asalin ita mas'alar domin waccan matsala ita ta haifi wannan idan har a ce duk aikin kafiri in yi ana tarwatsa shi to shi kenan na daga ciki wannan musulmi da ya ridda ya zama kafiri an tarwatsa aikin kenan don haka in ya dawo ya musulunta to sai ainihin ya dawo ya ridda ya dawo ya musulunta daga baya to sai ya sake aikin hajji ta farilla kenan don waccan ta rushe to wannan malaman da suka goyi bayan waccan mas'ala tun farko suka ce ba a rubuta ayyukan alkhairi na kafiri to ainihin sun tafi akan haka dan haka zaka ji da yake kasashen mu nan malikiya suke bi zaka ji fatawarsu kenan su ce in har mutum na musulunci yayi ridda daga baya ya dawo ya tuba a halin da can ya taɓa aikin hajji to hajjin shi ta lalace sai ya sake yin wata to wannan matsalar wadda muke tattauna akai ita ta haifar da wannan reshe ce to ashe in ka fahimci abin da na gina a kai tun jiya tare da waɗannan dalilai har yau da nake ƙara bayanai za ka gane ashe hajjin shi bata rushe ba a ƙarƙashin haka in yi ridda bayan yi aikin hajji ya sake dawowa musulunci wannan hajji tashi tana nan tabbatacciya bata lalace ba babu sauran hajji ta farilla kan shi sai dai in ya samu hali ya hajji ta mustahabbi kamar yadda kowane musulmi yake da samun dama da sarari ya je aikin hajji ta mustahabbi wannan matsalar reshe ce akan waccan har wa yau dai tafi ka karanta waɗancan littafai da ne ishara zuwa gare su tun jiya kuma na sake ainihin maimaita su a zuwa yau insha Allahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu bayan wannan sai kuma ainihin wata matsala wadda yake a nan ƙasar Hausa na san ana fama da ita ita ce ana cewa bai halatta in ka samu kuɗin layya ka fara yin layya ba har sai ka yi wa uwarka sannan ka yi wa mahaifinka ko kuma in ka samu kuɗin aikin hajji bai halatta ka fara zuwa ba sai ka fara kai mahaifinka sannan mahaifiyarka ko mahaifiyarka sannan mahaifinka wannan magana ba ta da dalili a cikin alkur'ani da sunna shi yasa wannan magana ɗirkaniya ce idan ka samu halin yin layya sai ka ainihin yanka wannan rago a madadinka kai kai layya in kana da halin kai wa mahaifiyarka ka yi wa mahaifinka sai kai musu amma ba a ce sai ka fara yi wa uwarka da ubanka sa'an nan kai za ka yi layya ba wannan ba shari'ar musulunci ba ce shari'ar musulunci na hawa kanka ne yayin da ka balaga tun da ka balaga yanzu layya kai ake nema da yin ta in kana da hali kai wa mahaifanka ka siya kai musu in ba ka da hali ba ta ainihin hau kanka ba mun fahimci wannan da kyau ko haka aikin hajji in ka samu kuɗi ka tafi kai aikin hajji kar ka ce sai ka fara kai babarka sa'an nan ka kai babanka a'a kai da ka samu kuɗi yanzu da kai Allah yake magana da Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man a ilaihi sabila Allah madaukakin sarki ya aza aikin hajji da duk wanda ya samu halin zuwa gare shi wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin wanda duk ya kangare wa Allah yake zuwa aikin haji dama Allah ya wadatu Allah ba shi da bukata akan aikin hajjin ka dan haka yanzu da ka samu hali ka shiga karkashin wannan maganar da Allah madaukakin sarki yake yi da kai da irin ka kun tabbata in kuwa har ka sake ka ce ba za ka fara zuwa ba sai ka ainihin wato kaiwa ne ko kuma ka kaiwa ne saboda kana ganin cewa haka ne shari'ar take to lallai ka tattali dalili a alkur'ani ko kuma cikin hadisi sahihi in ba haka ba ka tabbatar da cewa ka ainihin yi abin da yake ba daidai ba a cikin shari'ar musulunci eh ba mu ce ba a girmama iyaye ba amma mu muna cewa ne a baiwa shari'a haƙƙinta kar ka tashi kawai saboda kana son ka samu yan goyon baya a wurin wa'azi kai ta faɗan ɗirkaniya Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna duk abin da kake faɗi manzannin Allah mala'iku na nan suna rubutawa ranar alkiyama tun daga kabarin ka zaka fara jawabi har zuwa ranar alkiyama dangane da wannan magana da ka faɗa faɗa abin da yake daidai ba wai kai tunanin me zaka faɗa jahilai su maka tafi alhazai su goyi bayan ka ce ka iya wa'azi a'a menene zaka faɗa ya zan daidai ne don haka uwa da uba gaskiya ne akwai girmama su a bisa haƙƙin shari'a Ƙur'ani, da hadisi ya tabbatar da wannan babu saɓani dangane da haka amma in ka samu kuɗin yin layya ka fara yi wa kanka sannan in kana da hali wata shekara ka yi mishi su ka yi wa kanka in babu hali duk shekara kuɗin dabba ɗaya ka samu sai kai ta yi wa kanka har ka mutu Allah ba zai tambaye ka dan me ba kai wa uwarka ko ubanka layya ba tana wajaba a kansu ne su da kansu kai in ka samu sararin kai wa kanka kai musu sai kai in baka samu ba ka wa kanka haka hajji ka fara yi wa kanka ainihin biyan kuɗin tikiti ka je kai aikin hajji in ka samu hali ka hada da su in baka samu hali ba fara zuwa tukuna kai da kanka wannan ita ce shari'ar Allah wajibi ne a tabbatar da ita sa'an nan a zauna lafiya tare da bin dokokin Allah in ba haka ba wallahi tallahi di yadda kake neman yardar wani tare da fatar da Allah Allah zai danganta ka zuwa ga wannan ko waɗannan mutane a lokacin da yake kuma su mutanen za su da daga baya za ku yi baran-baran da su Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to malam ya ce sani ashar daga cikin hukunce-hukuncen layyadin nan mas'ala ta goma sha biyu wala yu'til jazira wala jaziru ujrata amalihi ko wala jaziru ujrata amalihi min al kada a sake a baiwa mahauci ladan fiɗa shi ko ladan aikin naman layya da ya daga cikin naman layya ɗin ka a biya shi daga ciki kar a ɗiba a ce ya yi fiɗa to za a ɗibi kai da kafa ko fata ko wani nama a biya shi ainihin kuɗin aiki lima sabata an aliyar radiyallahu anhu annahu qala saboda hadisin aliyu da ya tabbata sayyidina ali ya ce ni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi luhumiha wa juludiha wa hilaliha manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarce ni akan cewa in tsayu in kula da raƙuman shi na hadaya da za a soke mishi sa'annan kuma in yi sadaka da ainihin naman sannan da fatun wa hilaliha alhilalu kuma shine gashi gashin ma'ana da fatun da gashin duk in hada in bayar sadaka gaba daya sa'annan ya ce wa Allah u'tiya jazira min ha shay'an kuma annabi ya min kashe da ya min doka kar in sake in baiwa mahauci wani abu daga ciki ba wai an hana asali ka bashi kyauta ko sadaka ba amma kar ka ba shi a madadin aikin shi da ya maka qala sai annabi ya ce wa nahnu nu'tihi min indina mu za mu biya wannan mahauci daga ainihin gurinmu daga cikin aljihun ba daga cikin naman layyadin ba gashi a ƙasa ya ce fil qamus ya zo a cikin littafin alqamusul muhit na al-imam al-fayruz abadi yace huwa ma talbasu dabbatu litusana bihi in aka ce hilal shine abin da dabba take sawa don ta lullube jikinta da shi ma'ana gashi kenan ake nufi to kaga irin waɗannan kalmomi in suka zo da ma'anarsu na tsagwaron larabci sai ka je ka duba kamus amma in suka zo da ma'ana wadda take ba gama garin larabci ba to shine sai ka koma garibul hadith kamar yadda muka yi karatuttuka a baya yace rawahu bi hadha al-lafzi al-muslim al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi da wannan lafazin a lamba hadisi na 317 wa abu dawud haka al-imam abu dawud a lamba hadisi na 1769 wa darimi haka nan al-imam darimi a juz'i na biyu shafi na 74 wa ibn majah haka al-imam ibn a cikin lamba hadisi na 396 da bayhaqi al-imam al-bayhaqi ma ya ruwaito wannan hadisi a na tara na kitabu sunan a cikin shafi na 294 wa Ahmad haka al-Imam Ahmad a cikin mujalladin farko na al-Musnad shafi na 79 sai sa wawun wato wa ma'ana الصفحة التاسعة والسبعين والثالثة والعشرين والمئة والثانية والثلاثين والمئة شين معنى واو واو ma'ana a shafi na saba'in da tara da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da uku da shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyu da shafi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu ورواه البخاري حكنا الإمام البخاري ما يروي ونن حديثي ألمبا حديثي ندبو إيدا تريبا قويدا شاشدا دون قوله أما أتكر رواية بخاري باب تشيور النبي نحن نعطيه من عندنا أتكر وانا اللفظ بخاري بابو معنى رواية bukhari ga hadisin rabin hadisin ya ruwaito ma'ana ya ruwaito kashi biyu حديث hadisin hadisin yana بي gaɓoɓi uku to sai bukhari ya ruwaito gaɓoɓi biyun farko gabar karshe ita ce wa nahnu nu'tihi min indina wannan kuma tana cikin sauran littattafanni ne wannan shi yasa kaga malam bai gabatar da bukhari anan ba sai jinkirtar da shi daga karshe sai yayi akafin shi da wawul isti'naf sai ce warawahul bukhari inda wawul aqaf ne sai ce wal bukhari to in har da ya ce wal bukhari to a ilmance ilimin hadisi sai a ce yayi laifi kenan domin ya gabatar da muslim da abu dauda da darimi da ibnu majah da baihaqi da ahmad akan bukhari amma da ike ƙwararren malami ne a cikin hadisi sai ce warawahul bukhari ai wannan wawun din ya zama wawu ina ya zama sabuwar magana jumlatun musta'anafa sabuwar magana ce akan waccan don me ya kawo haka saboda lafazin bukhari ya takaitu akan lafazin waɗancan Salis Ashar Malam ya ce, Matsala ta goma sha uku daga cikin hukunce-hukuncen layya, man ajaza anil udhiyya minal musulmina wanda di ya kasa bai samu damar yin layya ba daga cikin musulmi Allah bai baka hali ba ba ana nufin irin kin zuwan hajjin bahaushe ba bahaushe sai ki zuwa aikin hajji ya ce Allah bai kira mu ba yana jiran sai an zo tudun wada ko gyalle su ko sabon gari an zo an kira shi an ce Allah ya ce ka zo wai sai mutum ya wayo yana da kuɗin shi sai taskance ki zuwa aikin hajji sai ce Allah bai kira mu ba ka san abin kiranye ne wai kiranye ne abin to Allah ya kira ka wa'azzin linnasi fil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli bamirin tina min kulli fajjin amik Allah ya kira ka ya ce ayi shela a da mutane shin kai mutum ne ko kuwa dabba ne mutum ne to Allah ya kira ka a ƙasa ne a abin hawa ne ka samu damar zuwa Allah ya ce ta kowane kurɗi ku saɗaɗo ku taho ainihin aikin hajji wallahi tun a jahiliya in aka ce za a yi aikin hajji mutum bai samu damar zuwa ba bakin ciki yake damuwa yake shiga a jahiliya kenan da ike doka ce suke bi wadda kadai sun gada ne wurin annabi ibrahim ke san in aka tashi aikin hajji mutanen garuruwa daban-daban za ka ga gasu nan sun zo aikin hajji imrul qaisi wata ran an tashi aikin imrul qaisi ma ya taba zuwa aikin hajji <laughs> shi ma imrul qaisi alhaji ne <laughs> amma alhajin jahiliya yace walillahi aina marra amin tafarruqin ashatta wa an amin firakil muhassabi fariqan minhum zahibun qibla kabkabi yace mamakin Allah abin da ido na ya kalle min wai an gama aikin hajji yace na ga mamaki ran nan wannan ya sabi da kashi yayi nan wannan ya sabi da kashi yayi nan wannan ya sabi kowa yana tafiya lungunan ƙauyen su amma yanzu mutane kuna addinin musulunci mutane ba su san muhimmancin zuwa wannan guri ba mutum yana da kuɗi yana da hali ya tafi je aikin hajji ya tafi je umra ya ziyarci ɗakin Allah ya kwanta ya gaida Allah ya faɗa wa Allah bukatun shi sai tsaya nan yana ta sakarci yana ganin wai barnatar da kuɗi ne sallah sai ka yi sallah irin iri sallah guda dubu a ƙauyen ku sannan za ta daidai da ƙwaya ɗaya a ka'aba guda dubu sai ka yi ta a ƙauyen ku in ta karɓu ma ta ƙauyen naku sannan za ka tafi ka'aba in kai ƙwaya ɗaya duk ta wadaci wannan guda dubu da kai to kai ka san addu'a a wurin ma da bambanci kana da bukatu ka je kai ta cusa bokaye kuɗi su maka addu'a ka tuba daga shirka da zuwa wurin boka ka hau ka tafi jirgin sama ka je ka roƙi Allah a Ka'aba ka kiraye shi da sunayen shi masu tsarki da siffofin shi maɗaukaka ka karanta alƙur'ani ka yi sallah ka yi sujuda ka yi tsawafi ka yi sa'ayi ka ce Allah gani na zo a biya min bukata wallahi za ga aiki da cikawa amma mutane ba su san falalar wannan wurin ba Allah ya halicci wurin amma da kanshi sai da ya wurin kirari da cewa akwai albarka a wurin Allah da kanshi da ya halicci wurin sai ce fihi ayatul linnas akwai ayoyi wa mutane maqamu Ibrahim yace daga ciki akwai maqamu Ibrahim ma'ana akwai ayar da take ishara akan wuri ne mai ainihin albarka walillahi alannasi hijjul baiti man ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin har zuwa akwai ayoyin da suke bayyana albarka da daraja ta ainihin gurin na mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka ya jama'a mu san darajojin waɗannan abubuwa to wanda al'amari ya faskara gare shi bai samu halin yin layya ba baka da hali ne talauci ne ya kan maka ya zaka yi sai ka haƙura to malam na nalahu ajrul mubahina min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam zai samu ladan masu layya daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai kai ɗaya ne cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama nan ummatul ijaba al'umma baki ɗaya duk gaba ɗayan al'umma kafirai da musulmi akwai inda suke karkatuwa su zama a danganta su ga annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma annabi sai a ce ummatu da'awa annabi yana kirayan duk duniya baki ɗaya zuwa ga addinin musulunci qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard kace ya ku mutane baki ɗayan ku ni manzon Allah ne zuwa gare ku to duk al'ummar da annabi ya zo riska har kiyama ta tashi al'ummar shi ne kafiransu da musulmi yana kirayar su kenan to waɗanda muka amsa musu muka amsa mishi kira alhamdulillah sai mu zama ummatul ijaba al'ummar da suka amsa mishi to anan al'ummar da ake nufi shine ummatul ijaba waɗanda suke musulmi suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama matukar aka ce yau babbar sallah baka samu halin layya ba za ka samu ladan cikakkiyar layya mun fahimci wannan wa zalika li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala inda dhabhihi li ahad al kabshaini da annabi yazo yanka ɗaya daga cikin ainihin ragunan shi guda biyu raguna biyu da ya layya da su ɗaya yanka sai ya ce Allahumma haza anni ya Allah wannan a madadina wa amman lam yubahhi min ummati kuma a madadin wanda bai samu layya ba daga cikin al'ummata ma'ana ɗaya yanka a madadin shi shi kadai na biyun kuma sai yanka shi a madadin shi har wayo da kuma madadin al'ummar shi da ba samu damar yin layya ba shi yasa in shekara ta zo ba ka samu damar yin layya ba to na ladan naman layya na ladan yin layya dai zai kai gare ka sai dai ko ka ce naman layya ne baka samu ba to dama makasudi shine ne lada din ka dai samu lada din lan luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da kake yi ko da layyar kai ko hadayar kai shi zai kai ga Allah ba jinin da naman ba naman wannan kai ne zaka ci moriyar shi saboda haka ashe ka ga wannan duk ba wani abu yake ishara ba yana nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kaunarka yana son ka har gashi tun ba a haife ka ba gashi ya maka tattalin abin da in talauci ya kan maka ya cire maka bakin cikin damuwar kai ma baka samu damar shiga ba manzo Allah ya ce yayi a madadinka me zai hana kai kuma ba za ka bi sunna shi ba me zai sa kai mishi jafa'i ranar alkiyama ya fitar da kai cikin tawagar shi a tattaro jama'a ga dangadan gasu sun taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'iku su tara hanya suna kiliya hannun hagu ku koma ku koma ba nashi bane manzo Allah yana a daga musu hannu a ba su hanya su wuce mala'iku su ce a'a ba al'ummar ka bane sun canza sun kawo wani abu daban manzo Allah ya ce Allah wa su ai nesa da su ai nesa da su duk wanda ya bid'a ranar alkiyama sai ya haɗu da wannan takaicin yasa ka guji bid'a Allah ya kiyaye wannan hadisi ya zo mana yace akhrajahu abu dawud al-imamu abu dawud ya fitar da shi a lamba hadisi na 2810 wa tahawi da al-imamu tahawi a cikin ainihin mushkilul athar ko kuma a sharhu ma'anil athar a cikin ainihin wato juz'i na hudu shafi na 177 wal hakim da al-imamu al-hakim a mujalladi na hudu na al-mustadrak shafi na 229 wal baihaqi haka al-imamu al-baihaqi a cikin mujalladi na tara na as-sunan al-kubra shafi na 264 da kuma shafi na 287 wa Ahmad haka al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na 356 da shafi na 362 an Jabirin daga sahabi Jabir wanzur irwa al-Ghalil Ali Hassan ya ce ka duba littafin Irwa'ul Galil na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani a mujalladi na hudu shafi na 349 zuwa 354 to wannan kenan bayanai dangane da hukunce-hukuncen layya da hukunce-hukuncen idi sun kare. to su su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari tun suna ƙanana albani ya koyar da su izalatul bid'a wa iqamatu sunna ba a ƙungiyance ba a salafiyance su ba wai sunan ƙungiyar za su yi ta wasalati ba a'a aikace ne su suke aikatawa saboda haka yadda malaminka yake haka kakan zama Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya rubuta littafi Ahkamul Jana'iz sai kuma ce wa bid'ah da ya lissafo maka hukunce hukuncen jana'iza a sunna sai kuma yace ga bid'o'in da suka shigo cikin jana'iza da ya zo ya littafi hajjatun nabi sallallahu alaihi wa sallama kama rawaha Jabir ibn Abdullahi siffar hajji annabi kamar yadda Jabiru ya ruwaito karshe ko sai kuma ya zo ya kawo maka bid'ul hajji wal umra bid'o'in da suka shigo cikin al'amuran aikin hajji da umra to haka sai kuma daga ƙarshe sai zo sai littafi kamusul bida kamus na bid'a to sai ya zama sa'ali hassan su ma sai suka kwaikwayi wannan take-taken kun ga littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min takbiri ila taslimi sifatu sallah annabi su kuma sai suka zo suka yi sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to sa'an nan da ya zo wannan littafi da ya gama bayani akan hukunce hukuncen idi da layya sai kuma ya ce munkaratul idi munkarai abubuwan kyama abubuwan bid'a mugayen abubuwa munanan barna da ake yi a ranakun sallah ranakun idi lokacin idi jama'a mun fahimci wannan to haka aka yi tarbiyyar su don haka haka suke duk inda za su yi sai suna suna bayanin abubuwan da suke sunna abubuwan da suke bid'a domin bid'an aka batta tana lalatar da sunnonin da ake aiki da su shi yasa ka guji ainihin bid'a kai aiki da sunna kafin mu ketara mu shiga wannan ainihin fasli na daga cikin wata bid'a da mutane suke yi yi wa ainihin mamata layya mutum ya rasu sai a sai rago na sallah sai a yi mishi layya wannan kan ba daidai bane a cikin shari'ar musulunci kuskure ne mummunan kuskure idan mutum ya riga ya rasu sai addu'a sai sadaka sai waƙafi addu'a ko kai mishi a duk inda kake ko ka sa a yi mishi ko ka ainihin tafi ka ziyarci kabarin shi kai mishi sallama ka yi mishi addu'a wannan ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna ingantacciya babu shakka akan haka a cikin malaman musulunci sa'an nan sai sadaka sadakan nan gwargwadon abin da ya sauƙaƙa maka zaka iya ɗaukar kuɗi ko sutura ko makamantan haka ka yi sadaka wa iyayenka uwa ko uba ko matarka ta mutu ka yi mata ko mijinki ya mutu ko ɗanka ko ɗanki duk zaka iya yi matuƙar musulmi ne idan ubanka ba ma guje ne ba ka ba yi mishi addu'a in kirista ne ba ka ba yi mishi addu'a idan kafiri ne matukar ba musulmi ba ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta wannan a cikin ainihin alkur'ani ma kana lin nabiyyi na amanu an yastaghfiru lil na. bai halatta wa annabi ba haramun ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da duk wanda ya imani da shi ya roƙi gafara ga duk wani wanda yake mushriki ne walau kanu ule qurba ko da dangi ne na kusa min ba'ad ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan al'amari ya bayyana gare su cewa waɗannan dangi na suna daga cikin yan wuta to ta iya yiwa ka ce ai annabi ibrahim ya roƙa wa uban shi gafara sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwullahi tabarra'a minhu aduwwul lillahi tabarra'a minhu annabi ibrahim ma wannan roƙon gafara da yawa uban shi alkawari ne yayi lokacin da suka tattauna suka yi bayayya sai ce la astaghfiranna laka rabbi la astaghfiranna laka rabbi zan roƙa maka ubangiji na fa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya Allah madaukakin sarki zan roƙa mishi gafara zan roƙa maka gafara a wurin shi Allah yana sauraron addu'ar da nake wannan alƙawarin da Annabi Ibrahim ya sai Allah ya ce to shine ya cika a lokacin da yake wannan roƙon gafara ga uban shi bai fahimci cewa uban ya mutu akan kafiri ba akan kafirci ba Allah ya ce da Annabi Ibrahim ya gane cewa uban shi ya mutu akan kafirci sai ya barranta daga gare shi dan haka uban Annabi Ibrahim kafiri ne kafiri dan wuta babu shakka akan wannan da nassin alqur'ani da hadisi mai sunan shi sunan shi azara wa iz qala ibrahimu li abihi azara tuna yayin da annabi ibrahim ya ce wa uban shi azara wasu yan bid'a daga cikin malaman tafsiri sun ce wai wannan azara wai kanin uban shi ne wai don su kare wai ka a ce uban annabi ibrahim kafiri ne dan ya zan kai annabi uban ka kafiri ne wannan bai rage daraja ka ko kaɗan a musulunci ba jama'a mun fahimci wannan kullum Allah yana duban ka ne kai da wacce fuskar ka je mishi Allah yake illa man atallaha bi qalbin salim in ka je wa Allah da lafiyayyen zuciya shikenan sai ka samu shiga don haka ranar alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yace annabi Ibrahim zai haɗu da mahaifin shi annabi Ibrahim zai haɗu da mahaifin shi a ranar alkiyama an yi mutsu mutsu da shi za a yi wuta da shi sai ce ya Allah ka yi alkawari ba za ka kunyata ni ba a ranar alkiyama wacce kunyatawa ta wuce a ce ga ubana an yi mutsu mutsu da shi an ta sake shi za a yi wuta da shi sai Allah ya ce annabi Ibrahim ka kau da kanka matsala ta fi karfinka sai a ɗauke kura kura wannan dabba kura sai a ɗauke ta sai a yanka ta sai a wurga wuta ishara akan uban ma nan zai tafi don haka sai annabi Ibrahim ya sa kai ya wuce matsalar ta fi karfin shi saboda haka babu shakka akan haka to in mun fahimci wannan matukar mahaifinka kafiri ne baka roƙa mishi gafara amma mahaifinka matukar musulmi ne duk yadda ya kai ga saɓon Allah in ya mutu zaka roƙa mishi gafara mahaifinka matukar musulmi ne duk yadda ya kai ga rashin shiri a tsakaninku baya yi maka adalci yana fifita ‘yan uwanka a kanka yana fifita kishiyar uwarka a kanka duk da haka mahaifinka ne musulmi ne wajibi ne a kanka ba mustahabbi ba sai ka roƙa mishi gafara wannan saƙon Allah da yake yi tsakanin shi da Allah ne shine kake roƙa mishi gafara matukar musulmi ne in kuwa har laifin shi ya tabbatar da shi kafiri ne a shar'ance ba a kafirtawa na son zuciya ba kawai saboda yana fifita uwar eh, wane akan uwarka sai ka ce ai ya zama kafiri ko saboda wata mas'ala da ta haɗa ku ko kuma ka kafirta shi da ta'awili ko da shubha duk wannan abubuwa ne na son zuciya a'a kafiri a shar'ance to bai halatta ka roƙa mishi gafara ba na daga cikin dalilan haka al-imamu abu Dauda ya ruwaito hadisi wani sahabi ya zo ya ce <clears throat> ya rasulullahi ka dai san ubanmu da ya rasu ba ma guje ne to amma mun yi azama akan zamu sai bayi mu yanta mishi shin ko in mun yantar da bayan nan Allah zai kai lada gare shi sai manzon Allah yake ina ma da a ce ubanku ya mutu yana musulmi ne da alherin da za ku yi mishi sai ya amfanar da shi amma tun da ya mutu yana maguzanci wannan abu ba zai amfanar da shi ba to wannan na daga dalilai cikin sunna da ke tabbatar da cewa ashe sadaka da za ka yi da sauran ayyuka na alkhairi ga mahaifinka sai in ya kasance musulmi to na daga cikin abin da ake so alwakaf ka sai ainihin rijiya ka ainihin yi wakafinta ka ce wannan rijiya al'amarinta gaba ɗaya kai sai dai ka kula da ita ko kuma wane ya kula da ita al'amarin ladan da saura ya rinka gudanuwa a cikin ainihin taskar mahaifinka wannan abu daidai ne sunna ta tabbatar da haka matukar mahaifin naka musulmi ne ko ka gina masallaci ko makaranta ko ka yi wasu ayyukan alkhairi da sunan mahaifinka wanda ladan zai rinka gudana wannan sunna ta tabbatar da haka babu shakka akan haka sahabbai suna yin waɗannan ayyuka wa iyayensu musulmi kuma suna yi wa kansu na daga cikin ainihin sahabban da suka yi wa kansu na Umar sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda yana da ainihin wata tafkekiyar gona wadda ainihin yake matukar sonta sai ya ainihin kira 'ya'yan shi su hafsa ya musu wasiya cewa in ya mutu wannan gona ya mai da ita waƙafi ga kanshi sai ya rubuta wasiya ya ce wannan ita ce wasiyar bawan Allah Umaru ɗan Khattabi in wani al'amari ya same shi mutuwa kenan to hafsa ta kula da wannan ainihin gona a matsayin wakafi ga ubanta matukar tana da rai idan hafsa ta mutu ‘ya'yan ɗakinta waɗanda suke masu hankali da kula da addini su kula da wannan gona ta wakafin kakansu har dai zuwa sanda ainihin wato masu gado za su yi ta gadon wannan amana yake ya danka wannan amana akan hafsa da ita da zurriyarta to haka al'amarin yake daidai ne wannan ka iya wa mahaifinka matukar musulmi ne su amma matukar ba musulmi ba ne to shi kenan da zarar sun mutu kuma al'amari ya yanke tsakanin kai da su Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye malam ya ce almas'alatul ishirun mas'ala ta ashirin munkaratul eid abubuwan da ake yi ranakun sallah waɗanda ke abubuwan kyama ne ilam akhil muslim ya kai dan uwana musulmi ka sani Allah wa iyyaka da ni da kai Allah ya fahimtar da mu addini anna sururan ladhi yahsudu fil a'yadi irin farin ciki da ke afkuwa a ranakun sallah qad ja'ala kaseeran minan nas yansawna aw yatanasawna umura dinihim wannan irin farin ciki ya sa da yawa daga cikin mutane suna manta al'amarin addinin su ko kuma su sani su yi kememe sai su sani su take in aka ce ranar sallah ce saboda farin ciki sai mutane su manta game da addini su ta holewarsu ko kuma suna sane amma sai su take sani wa ahkami islamihim su manta da hukunce hukuncen musulunci a wannan ainihin rana ta sallah fatarahum yartakibuna al-ma'asi sai kaga ainihin wato su waɗannan musulmi ranar sallah da dama daga cikin su suna ainihin afkawa wuraren sabon Allah suna aikata sabon Allah wa yaf'aluna munkarat suna aikata ayyuka munana wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a su a tsammanin su wannan ayyuka kyawawa ne suke hadha kulluhu dafa'ani yace duk irin waɗannan abubuwa da musulmi suke a ranakun sallah waɗanda ba su halatta ba na daga cikin abubuwan da suka tunkuɗo ne li an udifa ala risalati hadhihi hadha al mabhas al mufid wannan na daga abubuwan da suka sa ni in hada a cikin wannan littafi na wa karami wato in hada wannan mas'ala wadda take mai amfani mas'ala game da bid'o'i ko kuma abubuwan kyama da ake ranar sallah lima lahu min asarin fi tafkirin na bima nasuhu bima nasuhu saboda ainihin wato wannan fadakarwa da nake ga zan yi to tana da ta'asiri kwarai da gaske insha Allah game da tunasar da musulmi dangane da wasu al'amura da suka manta wa tanbihihim alama ma qad ghafalu anhu da kuma fadakar da su da zaburar da su akan abubuwan da mai yiwa yanzu sun gafala ne sun manta game da su a ƙasa malam ya ce wal munkaratul mazkura waɗannan munanan abubuwa waɗanda zan ambata mushtarikatun galiban fil idi wa ghairihi so da dama sukan afku ne a ranar sallah da kuma ma ranakun da ba sallah ba amma a nan saboda ina magana hukunce hukuncen ranar sallah ne shi yasa na kawo su amma akwai abubuwan da suke za a yi magana a kansu wasu bidiyo'in ne ba ma sai ran sallah ba mutane suna yin su walakin na ce sai dai za ka samu irin waɗannan laifuffuka taksuru wa tazzabi fil ayadi suna ainihin yawa kuma suna ƙara haɓaka a ranakun ainihin sallah fatanabba malam yace don haka ka faɗaka to malam sai yace fa min hadhihi al munkarat na daga cikin waɗannan munanan abubuwa awwalan abu na farko da mutane suke aikatawa wanda yake mummunan aiki ranar sallah at-tazyinu bi halqil lihya ado ta hanyar aske gemu ana bikin sallah shi kuma sai kira wanzami ko ya tafi wurin kwaskwas a aske mishi gemun shi wannan abu ba daidai bane a musulunci sai ce wa huwa al-amru alladhi kathirun minan nasi wannan al'amari ne wanda da yawa daga cikin mutane akan haka suke da yawancin mutane za ga aska gemu suke yi musamman waɗanda bature ya tarbiyyar su ko kuma ka samu waɗanda suke jahilai ne an manta da cewa barin gemu ɗinnan farilla ne wajibi ne sunna da ake cewa ba sunna kanwa farilla ba saboda zikihun malikiya ya tasiri akan mutanen kasashen mu da ka ce sunna sai ɗauka kanwa farilla to ba sunna kanwa farilla ba gemu farilla ne dole ne wajibi ne in ka cire shi yi laifi ka aikata haramun ai yanzu an fahimta ko to kar a ce gemu ka ta ah, to sunna ne ai sunna ne wai sunna ba dole ne ai ba a'a shari'a ake nufi anan wanda annabi ya zo da ita shi yasa aka faɗa abin da cewa sunna amma gemu to ba mustahabbi bane ba sunna muakkada ba wajibi farilla ne dole ne kai shi in ka cire ka aikata haramun in ka cire gemu ba makaruhi kai ba kuma an ce gemu a shar'ance ba gemu iya nan haɓarka ba tun daga saje har zuwa gemu duk gemu ne a shar'ance kaka kankara saje ka bar shi nan gashi nan ya taru haka a gaba ko kuma ka kwalkwale shi gemun ya zama gashi nan ya zama kamar farin wata ranar fari a'a ka bar gemu ya cika haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai yace wa halqul lihiyati muharramun fi dinillahi subhana aske gemu haramun ne a cikin addinin Allah wanda yake addinin Allah mai tsarki dalla ala zalika al ahadithu sahiha hadisai ingantattu suka yi nuni ga wannan matsala da muke bayani allati fiha al amru bi ifaiha wanda yake a cikin waɗannan hadisai akwai umarnin da annabi ya akan cewa a bar gemu a saki gemu a bar shi kada a aske shi in ma makarunan bi illati tashabbuhi bil mushrikina waɗannan hadisai wani lokacin sai kaga ko dai annabi ya hada su da cewa abin da yasa aka ce ka bar gemu saboda barin gemu saba wa mushrikai ne aske gemu kuma kwaikwayon mushrikai ne shin yanzu kai za ka yi koyi da annabawan Allah ne ko ku za ka yi koyi da mushrikai ne mushrikai ke aske gemu annabawa kuma suna barin gemu na daga cikin dalilin haka shine ainihin wato alqur'ani ya tabbatar da wannan annabi haruna yana da gemu qur'ani ya gaya mana yace yabna umma la ta'khudh bilihyati wala bi ra'asi annabi Musa da ya dawo ya samu bani Isra'ila sun koma maguzanci ana ta kiɗan mandiri suna ta rawar banjo sai ya kama gemun annabi Haruna ya kama gashin makwarfadan shi yana rankwashin shi yana cewa me yasa baka hana su ba yace sun fi karfi na ne kar kai mana abun kunya ni na hana su sun ki kai kuma ka zo kana duka na su yi mini dariya to sai kama gemun shi kaga wannan ya tabbatar da annabi Haruna na da gemu ko to kuma can cikin alkur'ani suratul an'ami da Allah ya lissafo annabawa daga ciki haddawa hadda annabi haruna sai Allah ya ce ula'ika allazina hadallah waɗannan annabawan baki ɗaya da kaji an lissafo to Allah ya shiryar da su sai kuma ya ce fa bihudahu muqtadi ku yi koyi da shiryar su kai koyi da shiryar su to ashe gemun nan da annabi haruna ya bari me shiriya kuma Allah ya ce ku yi koyi da shirya su kaga Qur'ani ya umarni da gemu umuman kenan to sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da barin gemu ya ainihin wato hana aske gemu wani wurin ko dai ya hada da cewa askewar kwaikwayon mushrikai ne wa min samma mukhalafatuhum to a karkashin haka sai zama dole ne a saba musu tunda kwaikwayon mushrikai ne to sai zan dole a saba musu a bar gemu don haka za a ga mushrikai da arna da kiristoci ba sa son gemu ba sa son mai gemu shi yasa kaga da ike aikin soja da ɗan sanda da duk kayan sarki da ike aiki ne da ya zo a ƙarƙashin tsarin bature tsarin bature ko yana cike da kafirci don haka sai a ce lallai sai soja ko ɗan sanda ya aske gemu ina alaƙar zaman ka soja ko ɗan sanda ko custom ko mobile ko kaza da aske gemu me ya hana ba a ce ka aske gashin maraka ba ko gashin hammatarka wadda wannan a shar'ance da fabi'ance yana cutar da kai likitoci a ilmance ilimin likitanci sun tabbatar da cewa barin gashin hammata ya daɗe da gashin mara yana cutar da ɗan adam aske gashin hammata da gashin mara yana ƙara wa ɗan adam lafiyar jiki me ya hana tsarin bature bai wajabta a kankare wannan dan soja ya samu lafiya yadda zai iya yin abubuwan aikin shi yadda ya kamata ba to meye alakar da yasa aka ce sai a kankare gemu tare da cewa a ilimin likitanci an tabbatar da kankare gemu na haddasar da cututtukan da ba wanda ya san iyakarsu sai Allah to kaga tsarin bature kenan wanda yake cike yake da kafirci yanzu waccan magana binciken can na likitoci da wannan na gemu da wancan na gashin mara da hammata kaga duk ya dace kenan da abin da annabi ya umarni da shi yasa an kana son zaman lafiya ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a addini da rayuwa gaba ɗaya hadisi ya zo sahihi cikin sahihu musulmi manzon Allah ya hana ka bar gashin hammataka ko na mara ya ƙetare kwanaki arba'in ko kumbarka kumba matukar za ka rinka tsaftace ta to ba laifi ka batta wata ɗaya kwana talatin kenan har zuwa arba'in amma na arba'in na cika sai ka aske sai ka kankare sai ka cire ta gashin hammatarka kai ya wuce kwana arba'in gashin mara haka kai ya wuce kwana arba'in wannan shari'a ce manzon Allah ya shar'anta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gemu kuma annabi ya ce kada aske shi shi yasa sai ka ga jaza'an wifaka sakamako a yi maka daidai da aikinka ka ƙi jin magana ka aske gemu sai ka ga kullum mutum haɓa shi tana hannun wanzami ko mai kwaskwas kullum haraji sai an ci shi haraji ko kuma kullum ka gan shi shikenan yana ta susa haka kakar kakar kakar kakar jaza'an wifaka mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ka bar gemu wance kuma mace in gemu ya fito mata dole ta aske kar ta bar shi gashin baki kuma kar ka aske shi ka datse shi kar ka bar shi kwabal sai kama da na arna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace gashin baki a datse shi gemu kuma a bar shi to amma ka duba fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum azzalimai sai suka canza abin da aka ce da su sai suka saba gemu aka ce a bari bature yace a aske gashin baki aka ce a datse bature ya ce a bari dan haka sai ga gashin baki har murɗe shi ake wai ai an fi barazana duk wanda ka kaji haka azzalimi ne in ba haka ba gemu a shar'ance da ɗabi'ance ya fi barazana fiye da gashin baki Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai yace aulaisa laysa bizalika ko kuma wasu hadisan sai ka gaba su zo tare da ba mu ainihin wato hana aske gemu tare da cewa kwaikwayo da mushrikai bane sai zama annabi sai ce kada aske gemu ko kuma ya ce a bar gemu a nan ba tare da an haɗa cewa saboda kwaikwayon mu mushrikai bane askewar sai ce wa hiya aidan kuma ka sani da cewa shi gemu din nan har yau min alfitratin lati la yajuzu lana taghyiruha na daga cikin halittar Allah wanda bai halatta mana mu canza ta ba halitta ce ta Allah bai halatta a canza ba haka Allah ya tsara abin da ka duba sa'ad da kake shekara bakwai gemun nan ya fito maka to don haka lokaci yayi ne yanzu don haka sai ka bar shi to amma zai ka ji mutum ya kawo wani hanzari da larabawa ke cewa uzurun akbah min zambin ma'ana uzurin da ya fi laifin da mutum ya ban haushi sai mutum ya ce yaya za a yi babana gemu kuma ni gemu wai shi yana jin kunya to don Allah wace rashin kunya ta wuce babanka mata kai mata in haka ne saboda Allah babanka ya kulle daki da babarka a gidanku kai ma ka shiga daki ka kulle da matarka kiri da muzu ya mutu ya wankan asuba ban daki daya ya fito kai kuma ka shiga kai baka ji kunya wannan ba sai gemu ne kake jin kunya saboda Allah kana da kunya kuwa ya kamata kai binciken rashin kunya ka san rashin kunya da yadda take da karkasuwarta <laughs> Allah ya kiyaye shine sai malam yace wa tansisu ala hurmati halqiha kawo nasoshi game da cewa aske gemu haramun ne maujudun sai kutubul mabahidi yana nan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin littattafan mazhabobi a mazhabobi hudu fali ulam zalika yace a san haka dan karka ce ai malaman fiqhu basu su faɗa ba kaza kaza tun nan kasar karanta ihya sunna ta shehu usman dan fodiyo ka jiyar da gemu yake ka karanta littafin bayanul bida'i ka jiyar da shehu dan fodiyo da ya tsaya ya tsara al'amarin yadda yake a sunna yace aske gemu haramun ne saje hanaƙarya ya ce duk sun shigo cikin gemu maiwa wani ba bahaushe ne sosai bai san hanaƙarya ba gashin da yake fitowa daga ƙasan bakinka haka nan kafan eh, ƙasan ainihin wato ka na kasa to wannan shehu usman ya ce duk gaba ɗaya wannan gemu ne kaka aske hanaƙarya ka bar shi gashin baki ya ce a datse shi gashin da ya fito a wuya akan wuya wanda ya riga ya bar kasan haɓa yace shi ma za a iya kankare shi amma wanda ke karkashin haɓa ya yace ka a taɓa shi shiru usman kenan al'alimin rabbani mm, waliyin Allah kenan mm, falalar waliye kenan karamatul auliya kenan in sun faɗi sunna ai aiki da ita ba su taka wuri a ai wawa su a cinye ƙasa gurin ba yace wanzur fatahul bari ka duba fatahul bari mujalladi na goma shafi na 351 wal ikhtiyaratul ilmiya da littafin ikhtiyaratul ilmiya na ibnu taymiya kenan walmuhalla da littafin almuhalla wannan littafin al ilmiya littafi ne juz'i guda kamar riyadus salihin an zazzabo fatawoyin ibnu taymiya matsalolin da ibnu taymiya ya ginu akan su na fiqh sai aka hada littafi guda kamar yadda aka har hada dangane da fatawoyi aka yi majmu'ul fatawa wannan kuma matsalolin da ibnu taymiya yake akan su dangane da fiqh sai aka rubuta littafi kamar littafin kamar tsarin fiqh ne haka aka rubuta shi shine al-ikhtiyaratul ilmiya zababbun matsaloli na ilimi na fiqh waɗanda ibnu taymiya yake a kansu wal muhalla da littafin al muhalla na ibnu hazmin a mujalladi na biyu juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin wa ghiza albab da kuma littafin ghiza albab mujalladi na farko shafi na ɗari uku da saba'in da shida wa malam ya ce da ma waɗansu littafan ka duba sai malam ya ce وقد استقصى الشيخ محمد بن إسماعيل في كتابه أدلة تحريم حلق اللحية الأحاديث الواردة في المسألة يتي أقول بابا مالمي ميسونا الشيخ محمد بن إسماعيل a cikin littafin shi mai suna dalilan da ke tabbatar da haramcin aske gemu hakika ya koro hadisan da suke magana akan wannan matsala ta aske gemu sun zakara sharh al-ulama'i alaiha sannan ya faɗi sharhin da malamai suka yi wa hadisan ثم النقولات عن كتب المذاهب المعتمدة sannan ya kawo kuma zantuttuka waɗanda ya ɗauko daga cikin tafan mazhabobi waɗanda ake dogaro a kansu wa munaqashati zalika bima la mazida alaihi ya kuma tattauna matsalolin dalla dalla filla filla yadda yake ma tamkar ba a neman ƙarin bayani yayi gamsashen bayani malam yace fal a je a karanta wannan littafi fa innahu nafisun wannan littafi yana da amfani kwarai da gaske wanzur ya ce har wayo kuma ka duba littafin mujallatil azhar wato ainihin mujalla ta al wato mujalla ce amma suke buga ta a mujalladai mujalladai saboda ƙasashen larabawa na musulunci suna haɓaka al'amari dangane da matsaloli da ke faruwa waɗanda ake bukata a tattauna to sai ya zama irin waɗannan matsalolin sai a mai da su ainihin wato littafi sai a rinka mujalla wannan mujalla ce ta jami'ar azhar tana da ainihin yawa mujalladai ce fitowa take baka iya cewa ga iyakarta tunda ana yi ne a karo ta ana ya karo ta rabitatul alamin islami ita ma tana da ita yanzu ta kai mujalladi har 37 mujalla ce to sai ce ka duba mujalla ta azhar a mujalladi ta bakwai shafi na ainihin 328 wa kad katabtu risalatan ismuha yace ni ma na rubuta wani ainihin wato littafi ismaha hukumar dini fil lihyati wat tadkhin hukuncin addinin musulunci game da gemu da kuma shan taba domin waɗannan abubuwan so da dama za ga mutanen zamani yanzu suna cewa ai yanzu shari'a har ta magana akan gemu to yanzu shari'a ta magana akan taba babu wata matsala da take faruwa a duniyan nan ko kuma ta faru a baya sai da zan malamai suna magana akan ta jama'a malaman musulunci kullum binciken su game da menene zai zan daidai menene ba daidai ba don su bayyana musulmi dan ya zama su zama hujja akan ainihin wato dangane da al'amuran da ake karantar da su Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shan taba bai halatta ba a shar'ance malamai ingantattun maganganu akai sun tabbatar da cewa haramun ne shan taba to shine wannan malami ya littafi akan haka yace wahiya ta hatta tabi'i wannan littafi yana can ana bugawa yanzu wannan magana da al ke faɗi yau shekara goma sha shida kenan tuni an buga littafin Allah ya shiryar da mu to wannan matsala kun ji kenan don haka jama'a a daina aske gemu gemu din nan karama ce ta namiji daraja ce ta namiji in ka je neman budurwa ta ce a gemun ka yayi yawa sai ka ce to wannan gemu ya fara tafiya ma kenan bai tsaya ba don haka in kina so na haka yadda ke ganni haka nake ke me yasa baki datsa gashin kanki ban haka ne ke ba so kike ƙara tsawo ba to ke naki baya yake ni kuma gaba yake yi ba an raba daidai ba to dan me zaki ce ai kismatun biza nawa yana gaba ki ce a datse naki yana baya ki ce a bashi da haka lallai ke budurwa ke amarya ke uwar gida kake ce miji ya aske gemu kin nemo fitinar da tafi ƙarfin ki shi yasa gemu karama ce ta ainihin namiji dan haka za ku ga har cikin dabbobi akwai dabbobin da Allah yake karrama su da gemu bunsuru zakara Allah ya musu karama da gemu mun fahimci wannan to kuma sai ka bi hali na karama din sai zama ba gemu bunsurun ba irin na bunsuru ba gemu irin na karimai din za ka yi na manyan mutane masu mutunci Allah madaukakin sarki ya shirya da mu a jiya idan ba ku manta ba da muka karanta wata mas'ala dangane da layya cewa da an hana a cina a naman layya zuwa wasu kwanaki daga baya aka da aka halatta malamin ya ce wannan hukunci an shafe shi na na hane akan ajewa din da muka yi magana malamin ya kawo mana magana akan littafin al littafin al-i'tibar na ce zan yi takaitaccen bayani akan wannan littafi insha Allah wato akwai hikima da Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahuda suka tare shi suka ce akwai wasu samari da suka yi tafiya wato yahudawa ne suka sa mutanen makasi su mishi wannan tambaya akwai wasu samari da suka yi tafiya suka je suka ainihin shiga wani kogo muna son kai annabi ne ka ba mu labarin su <clears throat> sai annabi ya ce ku je ku dawo gobe bai ce insha Allah ba ya manta sai Allah madaukakin sarki sai ladabtar da shi sai aka jinkirta ba shi labarin tunda baya faɗe da son zuciyar shi in suka zo sai ya ce ku dawo dai sai gobe sai daga baya tukuna Allah madaukakin sarki ya tausaya mishi kada ya kunyata shi sai ya saukan mai da bayani akan suratul kahf ya ba shi labarin waɗannan samari ana cikin bashi labarin sai aka tsaya sai aka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah daga yau karka sake cewa zan yi kaza gobe sai ka ce insha Allah wazkur rabbaka idza nasita in har ka manta zan yi kaza baka ce in Allah so ba can an jima sai ka tuna sai ka ce insha Allah shikenan mun fahimci wannan da kyau ko sai Allah ya ci gaba da bada labarin wala bisu fi kahfihim sai da aka tsaya aka koya mai wannan ladabin tukuna to in ka fahimci wannan al-imam ibn hajar al-asqalani babban malamin da ya sharhin bukhari mai suna fathul bari mai littafin bulogul maram ya yi sharhin fathul bari a tsawon shekaru ashirin da bakwai a cikin waɗannan shekarun in yana cikin sharhin in ya zo kan wata matsala in ya ce in mun je wuri kaza inda bukhari zai maimaita hadisi kaza zan ƙara bayani akan kaza in ya ce sha Allahu sai malamai suka bi fathul bari tun daga farko har ƙarshe da ya je wurin sai ga Allah ya tunasashe shi sai ka ga ya magana idan kuwa can da ya alkawarin bai ce insha Allah ba in ka je can inda ya alkawarin ya duba sai ga Allah ya mantar da shi kaga fa'idar insha Allah to jiya cikin jawabin ni ma sai na gafala ban ce insha Allah ba to amma Allah cikin rahmaniyya shi sai tunasashe ni akan wannan bayanin a takaitan takaitawa littafin al-itibaru fi nasikh wal mansukh wani babban malamin hadisi ne mai suna al-Imam al-Hazimi ya rubuta shi yayin da ya ga ilimin hadisi ya yi karanci a zamanin shi ya ce mutane sukan kasa gane hadisai waɗanda aka shafe da waɗanda ba a shafe ba to sai ya yi doguwar shimfiɗa ya kawo wasu ƙa'idoji guda hamsin waɗanda ta hanyar haka ne ake bi a gane hadisi kaza za a iya haɗa hadisi kaza da kaza wanda ake ga yana karo da juna ya ce to idan har hadisin ya ƙetare waɗannan hanyoyi hamsin to shi shikenan anan za a iya da'awa kuma nasikh wal mansukh ko da ba a samu tarihi ba kenan ka je ka karanta muqaddimar wannan littafi akalla ko da baka samu damar karanta littafin gaba ɗaya ba za ka karu da ilimi kwarai da gaske to akwai babban malami mai suna ainihin wato Abdurrahman ibn al-Jauzi malam Abdurrahman ibn al-Jauzi shi ma yana da littafi wanda ya akan ma'rifatun nasikh wal mansukh daga baya sai ya zo ya rairaye shi sai mai da shi dan karami ya sa mishi ikhbaru ahli ar-rusukh fil fiqh wa tahdith bi miqdar al mansukh min al hadith wannan littattafai kanana ne dukkan su zaka iya photostat din su domin me yiwa kafin ka samu tsawon lokaci ne sai ka kwafa ka je kai photostat sai ka je kai nazari in ka samu littafi ka je ka karance shi ka kai ado da shi a ce malam yana da ba kayan daki bane ko kayan daki takan dan cancanza musu wuri tana dan kallo tana nuna kawayenta to balle kai da ka tara littafi ya kamata ka rinka karantawa kada a zo a cika da yaki daga cikin ɗakin ka mas'ala ta taso a ce a duba sahihul bukhari sahihul bukhari nan kana nan da shi tun naira talatin kas ya kaje wa'azin eh, gari kaza amma baka taba karantawa ba da an zo an faɗi matsala sai kai ta jijiyar wuya da an ce sahihul bukhari yana nan a cikin wuri kaza da ka je ka duba kuma sai kai salati in Allah ya taimake ka ka bi ka zauna lafiya in Allah bai taimake ka ba ka ce to ai malam wani kuma da ya karanta bukhari mu taba jin ya faɗa haka ba to kaga shikenan kai kam ka gama bata gaba daya abin da ya rage maka yanzu ka koma kiristanci domin kiristoci ma haka suke cewa idan suka karanta mun kawo muku misali a karatunmu da muka yi wancan in suka karanta cikin old testament suka ga doka in suka ga wata doka cikin new testament a cikin injila kenan wadda ta share waccan sai su ce kai su fa ba su yarda da wannan ba na buga muku misali cin naman agwagwa a cikin old testament a cikin attaurar da ke hannunsu aka ce haramun ne a cikin injila kuma new testament sai aka ce halal ne to da yawancin kiristoci sai su ce a to su dai za su bi tsohon alkawari ne ba za su bi sabon alkawari ba to kun ga irin matsalar da take faruwa ke ga abu a hannunka ba za ka aiki da shi ba sai ka ce to ai malam wane bai yi ba jama'a wannan shine addinin kiristanci kenan ke yasa duk sanda aka ce maka bi sunna sai ka ce ina dalili aka ce gata sai ka ce alhamdulillah hadisin annabi yana tabbata ne da tabbata ingancin shi ko da wani malami bai taba aiki da shi ba al-imam shafi'i sai da ya kulla babu sukutun da guda a cikin littafin shi na usulul fiqh mai suna ar-risala in aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce ba a buƙatar a ce to ai malam wane da ya aiki da shi ba ko kuma wanne malami ya taba aiki da shi a'a ba kwaskwarimar malamai ce ke sa ayi aiki da hadisi ba jama'a sunna ba ɗariƙa ba ce kusan bambanci to bala'in da ya faru ɗan ɗariƙa ne suka yi tarbiyyar mutanen ƙasar nan to sai suka zuba musu wannan dafin ka san ɗariƙa an ka karanta zikiri gashi a cikin hadisi sahihi wai ba za ka aiki da shi ba sai ka je wani shehi ya mulmula ya baka don haka da shehunan suka buga suka buga duk kun yi tawaye kun ki karɓe sai tarwatso ya kan mai uwa da wazi ya ce duk wanda ya ji shi ya bashi <laughs> Allah ya kiyaye so da haka ya jama'a sai a kiyaye waɗannan abubuwa malam ya ce saniyan abu na biyu daga cikin abubuwan da mutane suke yi a ranakun sallah waɗanda suke haramun ne kuma wani lokaci ma ba a ranakun sallah ba musafahatun nisa'il ajnabiyat ajnabiyat musafaha da mataye waɗanda suke ainihin ajnabiyansu ne waɗanda suke bare ne gare su ba halal ba ghairul muharramat ba mata waɗanda suke haramun ba ma'ana mahaifiyarka ko matarka ko yarka ko yarka ko kanwarka ko makamantan haka dan kaya hannu da ita allamatul jazira bin baz zai ce babu laifi dan kun yi shakin kun yi hannu yana cikin littafin ainihin fatawal mar'atul muslima amma wata daban mace ka yi hannu da ita wannan haramun ne shi yasa ke ce first lady in kin taɓa hannu da wani gavna ko wani da za a ba certificate ki tuba in ba haka ba wutar Allah za ta ci ki ke ce ciya fasin matar gwamna ko matar kantoma ko matar ciyaman kowa ce ce ke ki san cewa haramun ne ke hannu da ɗa namiji haramun ne kai kuma kai hannu da ya mace sai dai wadda cikin waɗanda aka lissafa shi yasa ku tabbatar da wannan waɗannan abubuwa wallahi na daga cikin abubuwan da bature yake gurɓata tarbiyyar jama'a tun a primary school na san cewa 1960s 1970s suna wa ƴaƴa muguwar tarbiyya irin wannan in daidai lokacin tashi firamare ya yi to akwai wasu waƙoƙi da za a miƙe tsaye ana yi wanda za a ainihin wato rufe karatu da su to shi shikenan duk ɗa namiji sai a haɗa shi da ya mace sai su hannu sai a je ana waƙa shek let us be friends let us kaza kaza kaza kaza kaza kaza kenan tun yana firamare bai san muhimmancin hannun mace ba ya fara rungumar hannun mace yana kaiwa shekara goma shikenan ya balaga wani shikenan sai ku ga al'amura sun zama ya je sakandare baya jin kunya ya je university shikenan dama matsalar mai sauki ce sai rike hannunta suna yawo wai wannan mato me Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan matsala ga ta mun taho kanta ga gadan kam amma lokaci yayi amma akwai hadisi wanda nake so in mana tambihi akai saboda ya shiga cikin wannan kasar dan matsalar tana da matukar muhimmanci wannan hadisi ko hadisi ne wanda ainihin al'imamin ruyani ya ruwaito shi manzon Allah ya ce da mutum ya taɓa matar da ba tashi ba gwamma a samu ƙarfe ko allura ko basilla a soka a cikin kanshi sai ta nutse hadisin annabi ne ya faɗa haka mutum ya taɓa matar da ba tashi ba to wannan munin abin ya kai matuƙa gwamma a soka wata allura ta kuɗe cikin kanshi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai kuma gobe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika